zo idan ba mai nauyi ta ci ba ba ta samun nutsuwa sam motar na tsayawa ta buɗe baya ta fito inda direban ya buɗe da sauri ya zagaya ya ɗauko kular abincin nata ya shiga binta da shi haka kawai rehab ta samu kanta da sakin ɗan murmushi kafin ta juya ta bar bodyguard ɗin da ta gama dasawa suna bawan Allah ta nufi wajen motar a nutse ta buɗe baya ta shiga gaba. ta kuma kallo wajen Nihad da Tetris tana kallon ikon Allah baki da hanci buɗe ta ɗan sakar mata murmushi kafin ta janyo motar. Ta rufe ta tana kai ta gaba don duwa tunaninta a gabe yake. Hakan ya sa kanta tsaye ta shige baya. Duda da farko bata so shigar ba, amma ta ta ga kafa da za ta rama abubuwan da ta yi niyyar ramawa don haka za ta rama ni kawai a wuce wajen domin ba fiya son riƙe mutum a rai ba samsam. Dukan abubuwan nan da ya wakana ya tafi ne da hawan yanayinsa irin na musayar yawon da ya gabata tsakaninta da budigar kuwa ya sake ninninka ɗaukakuwar yanayin da ya fito daga shiga daga ciki. Shi dai ba jin me ya faru a tsakaninsa ya ba, gaba ɗayansu ma amma kuma irin tsayawar da ta yi ta yi musayar yawu da gardawan mazajen nan ya saka shi a hali mara kyau a hankali ya dan gyara muryar da ya saka direban ta da motar ita kuma juyowa gefen da ta yi jin gyaran murya a firgice ta sauke duban ta a kan shi irin yadda ya kama kansa ya haɗe fuska ya tara dukan yanayi na baya sarraini ya saka ta ita ma kama kanta sosai ta sa kanta tana cin hankalinta ya tashi kwarai duba ba ta san ina suka nufa ba amma kuma ta san koma ina za su je ɗin ba wajen da za ta cutu ko za a cutar da ita ba ne don haka sai kawai ta ringa ɗan satar kallon wajen da ni ta take tamkar an dasa ta ta bi motar da kallo har sai da suka ya gama juyar da motar suka fara tafiya ta ƙara tsaro ido da sauri ta nufi wajen bodyguard da a yau ya nemi tunkarar abin da ya fi bashi tsoro a duniya wato soyayya yarinyar da ya gama sanin cewa tana soyayya da malaminta na makaranta bayan shi shine mutumin da ya fara santa fiye da kowa kuma shi ya fara zuwa wajen wajen yayanta da maganar ya dai dakatar da shi ne domin shekarun tare yanzu ba ba wasu na zo a gani ba ne a hukace ta karasa tana kallon shi ta ce kai na mijina yake ne jiyowa idan ya san shi ne kai ɗin kuma mijinta da take tambaya mai gidansa ne da nufin nuna mata inda yake don ba wani so yake ta shiga lamarin 'yan tambayoyin da Malika ke masa kan menene suke faɗi da ba? Sai bayan motar ya gani ta nufi get hakan ya sa shi zaro idanuwansa ya kalli Nihat da ɗan saurin maganar ganin su yallaɓai sun tafi ya ce, Kin gani ma ban san inda za su ba, kuma eh yana cikin motar. Hankalinta tunaninta gabanta dukan wani abu da ke iya yawa kwakwalwarta ne ya haɗu ya haɗe waje ɗaya kafin ya shiga haɗa mata zazzafar zubar da ke fitowa daga kirjinta. Tana ba jikinta hankali tashe ta nufi hanyar sashenta, sai dai bata kai ka ƙarasawa ba ta juya ta koma hanyar sashen mama a birkici, tana haɗa hanya don zuwa ta ji, shin mama ta aike su ne idan bata aike su ba ta san cewar mijinta ya fita da balagaggiyar mace a cikin motarsa gwara ta shaida mata ita ta haife shi idan ta tsawatar masa zai daina haka domin sama kan bai shiga ranta ko da na sakan ɗaya ba ne a natsa direban ne ya furta sa ko za mu shaida wa jibrin wajen da muke ne sannan ina muka nufa ne sharif ya lumshe idanuwansa masu launin ja a hankali kwayar cikin cikin daga ciki ne ya ƙwayarsa ce idan ne ke yawo a rufe-rufe wanda hakan ke nuni da idanuwansa biyu rufe su ne ya kuma yi don baya son ya buɗe su. Ya ɗauki 'yan sakanni bai ba da amsa ba shi kuma direban bai dakatar da tokin da yake yi ba sai dai tokin tamkar tafiyar wayaniya ne domin a hankali sosai suke tafiyar don bai san inda suka dosa ba balle ya take motar. A hankali ta dago dubanta ta saki ɗan satar kallon shi. Sajensa kawai ya fi ne mata idanu a yau, har wani kyali yake da tsarar haske yake haske fuskarsa. Haka kuma yanayin ɗaure fuska da yake ciki sai sai ya saka duk wani lamari na cikar ido ya sake bayyana a tattare da shi. Da sauri ta cire dubanta sakamakon motsa ‘yan leɓensa da ya fara yi a hankali ya furta sunna TV. Tun da ya furta sunna TV ɗin ya mayar da bakinsa gomi ya rufe, hakan ya sa motar ta ɗauki wani irin shiru domin ba motsin koyaya ne yake tashi ba. Asali ma da gudu motar ta ga sakamakon irin tokin da mai tuka take yi ya nufi wajen da aka ba shi umarni ba tare da ya yi gigin aikata abin da zai sake hasala uban gidan nasa ba duk da bai san me dalilin fashin nasa ba. Suna sa aka buɗe masa suka shige sakamakon gane mai motar da suka yi domin waje ne mai girman gaske da kuma tsaro sosai. Tun kallon da ya mata a lokacin da ta tunkaro motar bai kuma yi mata wani ba, sai yanzu da ya mata wani a fuske muryarsa kasa-kasa ya ce, Saura kafin na dawo na tattake a tsakiyar can kuna zantawa umman jini. Daga haka ya buɗe motar ya fice ya bar su a daddaɗan sanyin turarensa mai daraja da tsaya zuciya. Da ido ta bi shi kafin ta mai da dubanta wajen da ya nuna. wato ma'aikata ne maza suke zaune irin masu gabatar da aikin dare wanda ba ajiye shi nan ne kuma a shigowar su su duka sai da suka gaishe su shi ne ma bai amsa wa kowa ba bakinta ta tabe tana tunanin abi ma wai ya ɗauke ta har da wani saura ya tardo ta a cikin 'yan jaridar can tsakani da Allah bakinta ta sake taɓewa ta dubi direban ta ce Alhaji Zakari wani waje za mu tafi ne ni muka fito tare kansa ya girgiza yana ba ta amsar cewa bai sani ba shi ma don haka sai ta ja bakinta ta rufe ta jinginar da bayanta tana tunanin da ta fito da waya da ta kira ta shaida mama tana tare da yayansu kar ta neme ta ta rasa ta Anasa yake ratsawa da hannayensa yana amsa gaisuwar da yake samu na ɗaiɗaikun ma'aikatan da ke haɗuwa da su har ya ƙarasa ɗakin tace labarai da ake gabatarwa a TV. A natse sallama a ƙamshinsa ya idarsa ya da kowane ne. Gaba ɗayansa suka ɗago suna amsawa har da mahaifin Suleiman da ya gama gabatarwa ake tacewa. Gaishe shi wanda ke saman kwamfuta ya shiga yi da daraja shi yana faɗin sa kai ne da kanka bismillah. Dan murmushi yake yana dan girgiza kansa ya dan koma baya cikin nutsatsen farcinsa ya furta cewa su yi aikinsu ya shaka kisan son gani. kafin ya buɗe ofis ɗinsa da yake shiga duk inda ya zo wajen. Da sauri ya shirya ajiye abin da yake yi ya bi sai yana shiga ya tadda shi kansa dafi. Haka kuma ya fesa air freshener spray a ofis ɗin mai sanyin kanshi ga dukkan alamu ya afka wani nasarin ne. Salama ya shige masa kafin ya karasa yana sake duban shi a natsaye furta. Wani abu ke faruwa ne Sharif. Sharif ne ya kware ya shek da ido na ɗan lokaci kafin ya cire dubansa a sanye ya ce, Me yasa ba za ku yi wa mata wa'azi ba ne a gidan TV? Don na kula suna matuƙar son kallon TV, ta yiwu su kalla idan aka gabatar. Ya shek ya ce mata, 'A kan wani maudu'i Wani abin ya sake faruwa da su antin ne bayan fitowar mu, na ga kuma kamar sun yi abu na hankali ko baki ne. Sharif ya ɗan girgiza kansa yana kurawa tebul ɗin ido, gane cewar ba matsalar iyayensa ba ne sai ya shiga tunanin ko iyalinsa ce. Na haka ya ce wani abin iyalinka ta yi, ko wata ce ta yi wani abu da ya ɗaga maka hankali. Maman Jiniyo ce ya faɗa a makogwaransa yana danne jin haushinta da yake ji. Ya shirya ya ɗan murmushi a zuciyarsa yana kallon Sharif. dama waye damuwarsa shiga tashin hankalinsa in ba ita ba a nitse irin bai saka komai a ransa ba ya ce wani abu ta ne sharif ya saki haƙoransa da ya dantse ya ɗan ɗagwaninsa ya ce san ba ta jin magana ka duba ka ga yaushe mamajinta ya rasu amma yarinyar na ta fara doguwar magana da kartawan maza har biyu kaga Suleiman Fani da kansa ya tsare matar Taufik da muguwar magana yana santa dan na tabbata abin da ya faɗa mata kenan sai kuma shi ma sarkin marasa jin magana na biyu ya ɗora daga inda suleiman ɗin ya tsaya ban san doguwar maganar da suka yi ba ya shek abin takaicin a nan duka shine baki ɗaya ta tsaya ta ba su duka kulawar da ya dace ta saurare su wai ta maman jiniyo ɗin da kanta wannan ai rashin kirki ne yaushe ma ta fita ta kaba ne Dada da komai ya shek ya iya danne dariyar da ke cin zuciyarsa ya ba shi nutsuwarsa kaf ya ce, To menene a ciki? Ina ce ta fita ta kaba. A yanzu ai tana da damar kula maza ta zaɓa ta darji. Da mamaki yake kallon ya shek a hankali ya ce, Allah ya ƙara lafiya maman boy nake magana a kan tafa. Ya shek ya fuskanci sosai ya ce hakun na fahimta, ai farin cikin da na shiga kenan idan har Suleiman da gaske yake, ai abin farin ciki ne. Muryarsa yanzu ta ɗan fara kausasa kaɗan ya ce, amma yaushe ma mijinta ya rasu. Ya shek ya dube shi da kyau ya ce da namiji ne da namiji ne wani ko arba'in ɗin matarsa ba a yi ba ya sake wani auren wani lokacin cancantar yin aure ai kamawa take yi ba mu san wace ita alamarin iya jurar rayuwa ba mijinta a gefenta ba kaga kuwa kama kamata ya mu sama mata abokin rayuwa da zai taimaka ainu kuma za a samu lada sosai shi da kansa marigayin zai yi alfahari da mutum ai to yau dai bai san abin da yake damun ya shek ba kwata-kwata ma bai san me yasa ba har ya kawo masa damuwa kirkiri ga ta nan amma shek ya saka kafa ya shure yake maganar da sam ba adalci a ciki mikewa yana jin wayarsa na vibration ya ki laluba ta balle ya duba ya zagaya ya zagaya ya shek ya sake juyowa ya masa kallon nan irin na ni za ka yi wa ka ko ya shek kuwa ya sake kure shi da kallon rashin fahimta hakan ya sa ya kaɗa kai ya yi gaba ba ko sallama wanda ya shirya ya ringa gyaɗa kansa yana murmushi ƙasa-ƙasa sosai ya ce dama ƙarin tabbacin hakan nake jira daga haka shi ma ya miƙe ya kashe komai ya rufe ya saka kayan ya saka na Sharif a aljihun babbar rigarsa ya koma don tabbatarwa da an gama daidaita komai domin so suke a gobe a a wuni ana maimaicin wa'azin nan har da rediyo. Yana dawowa da ya bude ya shiga ya rufe motar ya juyo ta zuba masa ido don so take ya ce mata fitowar da na yi da ke don na kai ki waje kaza ne sai dai a yanzu ma sau biyu suna yin ido hudu da shi kafin na ukun da suka yi maimakon ya cire idanuwansa a cikin nata kamar yadda yake yi sai kawai ta tsinci duban ta tsamo tsamo a cikin nashi. A hankali ta ringa son cire idanuwanta ko don duban da yake mata mai shige da kamar yanayin mata faɗa ne, sai dai abin ya kakara domin kamar wanda yake taro ta da idanuwansa. Da za ta iya rantsewa da Allah akwai wani abu a cikinsu masu saka mutum kuka. Uwa uba kamar mijinta da ke tattare da nemtacciyar fuskarsa, duk da shi ta sa fuskar tafi ta mijin nata manyanta da tsara. da tsararren sajen fuska da idanuwa masu kaifi sosai sai dai kamannin da suka kwanta a sama suka saka ta barin hawayenta zubowa har ma ta ringa ƙara matso da hannunta a hankali dab da gefen fuskar tasa da zummar shafawa kamar yadda take yi wa nata marigayin mijin gaba ɗaya ta kwashashaɓe fuska kama leɓanta da ke rawa-rawa yana kyallin abin da yawun da ta ɗan lashe shi kaɗan yana Haka hannunta yake ta karkarwa kamar wadda zai ambaci sunansa, kamar kuma wanda zai kama nata sunan a hankali ta ƙara kayanin nata har kusa da fuskarsa, inda ya lumshe Wannan karin zuciyarsa na shirin ɓallowa ta bakinsa ta fito. Haka ma tashin hankalin fuskanta da ya yi za ta kuma taɓa shi a karo na biyu. Ya saka shi fitar numfashi da sauri-sauri kafin yake kawo hannun nasa. Ya riƙe nata ta bayan hannunta yana mai rantsa idanuwansa ya sake buɗewa a kanta. Tsaya suke suna kallon juna wanda ya yi daidai da dawowar hankalinta. Ta kwalalo ido haɗi da kayananta na dama da ta rufe bakinta rub da shi tana mai ci gaba da tsaro idanuwan nata a burkice ta ce inna lillahi wayo na shiga uku wayo yayin mu kai hakuri ba da gangan ne ba Still tana son janye nata nan da ke cikin hannunsa wanda hakan ya sa direban buɗewa ya fita da sauri ya koma can wajen mazan nan ya zauna yana ta danne dariyar da ke cikin ransa na hajiya Rehab da ogansu wacce ta gama 'yan faɗace-faɗacenta kan an shanya ta yanzu kuma ita da kanta ta kayaninta za ta taɓa fuskar ubangidansu to dai za a yi biyu a cikin motar can. ko a faɗace ta ko a rarrashe ta na tan da aka yi